18 ga watan sha'ban hijar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da 1434 daidai da 27 ga watan jun shekara ta 2013 a ci gaba da karatun littafin sunan darimi na alhafiz abdullahi bin abdurrahman ad-darimi as-sarmaqandi Allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi a bayan da muka karkare duk wata shimfida da sharan fage da malamin nan yema littafin darumi domin a fahimci littafin da kuma wasu sakonni masu matukan mahimmancin gaske da ya dace ga ɗalibin ilimi a cewa irin wannan yanayi ya idan da su ya san su ya goge da su to sai wane ce bismillahir rahmanir rahim da sunan allah mai rahama mai jin ƙai. muke fara karatun littafin sunanmu darumi simala ya ce al-muqaddimatu ga muqaddima wannan ita ce muqaddiman al’imamu darumi muqaddima mai fa’ida muqaddima mai tsayi wacce ke ɗauke da alkhairai masu dimbin yawa alhiran da ke cin wannan muqaddima allah madaukakin sarki kaɗai ya san su to muna fatan ya mana arzikin fahimta da kuma cin moriyar abin da wannan mukaddima ta kunsa kuma su ba kasafai malamai suke kawo irin abubuwan da darimi ya kawo a mukaddiman nan cikin littattafansu ba ya zo tara maka su ya tattara waje ɗaya saboda ka fa'idantu a matsayinka na ɗalibi a matsayinka na malami ko malantanka ta ƙara haske ta ƙara sheƙi ta ƙara ƙarfi a matsayinka na wanda kake son ka ji wa'azi domin ka kyautata aiki to wannan zai ƙara natsar da zuciyanka ka gamsu da cewa musulunci addini ne na Allah addini ne da Allah madaukin sarki ya yi da kaɗai mutum ya ƙudurce ya aikatar ya rayu a ƙarƙashin shi duk abin da ba shi ba to Allah madaukin sarki ba zai karba ba jama'a mun fahimci wannan da kyau ko malice al-muqaddima babu ma kana alaihi nasu qabla an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama min al-jahl wa dalala wannan babi zai yi magana gane da halin da mutane suke a ciki yanayin rayuwarsu ya suke gudanar da addini ya mu'amalansu take tun kafin aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na jahilci da kuma bata kuma wannan babu to kowa ya zazzage shi a kan shi tsakaninka da Allah rayuwar da kake yanzu shin rayuwa ce wacce take da jagorancin saƙon da annabi ya zo da shi ko ko rayuwa ce kake yi irin rayuwan da al'umma suka rayu a kanta kafin aiko annabi na jahilci da kuma bata duk lokacin da ya zama abin da kake bi da jagorancin ilimi to sunan shi jahilci sunan shi bata ko menene shi yasa ko magana za ka yi ka auna ta idan wannan magana ta yi daidai da maganar da annabi ya yadda a faɗa to sunanta ilimi sunanta shiriya amma in kawo kana yi ne kana sakin baki kai ta tsubararan surutu to suna abin da kake jahilci kuma sunan shi in addini kake yi in ba ilimi ne ke jagorantanka a bisa hasken sakon da annabi ya zo da shi ba sunan wannan abin da kake jahilci kuma sunan shi ko menene shi yasa mutane ana kasa su biyu ne in kana karanta littattafan adam sai ka ji suna bayani kablal bi'isa kafin aiko annabi shine zamanin jahiliya zamanin yi abin da ka so wannan zamanin ne yanzu ake son a mai da mutane kan shi shine asalin manufan demokratiya shi na ɗauki mutane daga duniyan ilimi daga duniyan shirya daga duniyan aminci zuwa ga duniyar kafirci zuwa ga duniya na hayaniya ne abin da kaso da ya daɗi a ranka wannan shine demokaratiyya kawai to annabi ya zo ya samu mutane suna rayuwa irin ta dabbobi rayuwa na rashin kan gado rayuwa na rashin sanin ya kamata ba addini ba ɗabi'a ba mu'amala ba mutunci ba sanin ya kamata zaune kawai suke kara zube mai ƙarfi ya cuci mara ƙarfi ba wani wanda za a hukunta don ya yi gulma ya yi annamimanci ya ɓaci wani kawai rayuwa mai gade ta nan ga irin ta ana ta yi kuma suna da shugabanni da jagorori da kowa da kowa har da malaman addini ma to amma da manzon Allah ya zo sai ce duk wannan abin da ake Allah ya ce ba kyau sunan shi jahiliya a bari karara Allah madaukin sarki ya kira jahiliya ya cewa ba daidai ba ne. a inda yake magana da matan annabi ya ce wala tabarrajna tabarrujal jahiliyyatil ula kaga ashe kenan matan jahiliya suna fita ne barkatai ba su damu da mutuncin kansu ba ba su damu da irin abin da suke da shi na daraja ba suna rayuwa ne irin yadda dai kaga waɗannan matan suna rayuwa yadda ka san wasu araki to haka matan jahiliya suke to sai Allah ya ce wa matan musulmi kasi irin nasu saboda a jahiliya ba oda ba ba doka ba komi abin da ka so kawai ka in ka ga doka ta yi aiki a kanka to an fi ka ne ko ana son kudinka ko an ga damar a cuce ka to doka ba ta aiki to amma akwai wanda su kuma doka ba ta aiki a kansu to in ka fahimci wannan shine jahiliyan da manyan kasan nan suke a kai jahiliya ce kuna fahimtar wannan da kyau ku amma a musulunci doka da babba da karami da kowa iri ɗaya ce to shi ne malin ya ce wannan babi zai bayani akan ma kana alaihin nas irin halin da mutane suke a kan shi kabla maba'atin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kafin aiko annabi minal aljahli wa dalala na jahilci da kuma bata to shin wannan laifuffukan da suke ma Allah na zina a su da shan giya da caca da cuta da sata da fashi da makami da kisan kai da komai da suke a kai wanda wannan wanda ma ya fifici a wannan to shi wani jarumi ne mai kwazo da za a rika ba da labarin shi a matsayin cewa bardi ne to in wa musulunta zamanin annabi to wancan laifuffuka da ƙazanta da ya taho da su yaya an yafe mai ko ku kazantar na nan za mu tattauna wannan da izinin Allah mala ce haddafana muhammad bin yusuf an sufiyan an al'amash an abi wa'ilin an abdullahi kala ja a rajinin ila rasulullahi sallallahu alaihi wa wa sallama fa kala ya rasulallah ayo akhadar rajin bima amila fil jahiliya kala man ahsana fil islami lam yu'akhad bima kana amila fil jahiliya wa man asaa fil islami ukhida bil awwal wal akhir wannan hadisi al-imam ad ya same shi ne daga Muhammad dan Yusuf shi kuma daga sufiyan daga A'mash daga Abi Wa'il daga Abdullahi dan Mas'ud Allah madaukin sarki ya kara mashi yarda abdullahi ya ce a rajulun wani mutum ne ya zo ila rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya taho wajen manzan Allah faƙala ya rasulallah da ya zo sai ce ya manzon Allah aw akhadhu ar-rajulu bima amila fil jahiliya yanzu Allah madaukin sarki zai kawo ma mutum da laifin abin da ya aikata a zamanin jahiliya kafin a aiko ka da wannan alkhairi ƙala sai annabi ya ce man ahsana fil islam mutumin da ya kyautata a cikin musulunci lam yu'akhad bima kana amila fil jahiliya ba za a kama shi da laifin abubuwan da yayi a jahiliya ba wa man asa fil islam amma kuma mutumin da ya shigo musulunci ya ɗauki musulunci a matsayin tsani ko makatan cimma manufofin shi miyagun ayyukan da yake a baya ba barin su yayi ba to wannan ukhiza bil awwal wal akhiri za a kama shi da laifin farko da kuma laifin karshe duk laifukan da ya na jahiliya to sai an mai hisabi a kansu saboda ya shigo musulunci bai kyauta ba kun gano wannan da kyau ko ba wani kyautayi da alheri da sanin ya kamata da yayi to wannan zai sa a kama shi da zunubin farko da kuma zunubi na ƙarshe shi sa ma umar allah ya ƙara mashi yarda yake cewa babu wanda ya san alherin musulunci sai mutumin da ya san sharrin jahiliya kuma annabin rahama ya ce khiyarukum fil jahiliyati khiyarukum fil islami idha faqahu mafi alherinku mafi ɗaukakanku masu matsayi cikinku a jahiliya to su ne masu matsayi a cikinku a cikin musulunci muddin da suka fahimci addini to matsalan shi ne fahimtar addini da kuma yin addini shi yasa an ka ɗauki wannan sai ka kwatanta da rayuwanka yanzu kai musulmi ne to amma kuma ka ratso wata jahiliya mai muni shine da kai barawo ne yanzu sai ka gane cewa sata haramun ne ba a baggari ba ce allah ne ya fushi da barayi sai ka ce ka bari sai ka shigo cikin mutanen kirki to shin ka shigo cikin mutanen kirki ka ci gaba da sata. in ka ci gaba to in ka mutu sai an maka hisabin yanzu da da da baka ta'ar da mutanen kirki kana jungle da din ɗinku kuna shaye-shaye yin sai ka ce ka gane ka dawo cikin mutanen kirki ka tuba amma ka kan taba kana ɗana shaye-shayen kawai lokaci haka kana neman mata a da yin sai ka ji wa'azi sai ka ce ka bari ka dawo cikin mutanen kirki amma lokaci ka kan ɗan leka da dai wasu abubuwa na banza da kake a da da wa'azi ko wata ladabtarwa ko nasihan iyaye ko jan kunnin shugabanni wannan sai dawo da kai ga turba to amma kuma wani lokaci kafanka na zamewa ka yi to wannan za a maka hisabin farko da ƙarshe shi sa in ka ce ka bari ko to a waye gari ka bari duka ka tuba duka ka zama mutumin kirki duka domin karka ja ma kanka asaran kintsuwan da kai na ɗan wani lokaci baka ci moriyar wannan kintsuwan ba amma in ya zama a lokacin da ka musulunta ka gyara aikin da kake yi ka tuba daga bannan da ka a baya kuma da gaske ne kaga innal ladina amanu wa amilus salihati kin kai imani cewa abin da kake ba daidai bane abin Allah shine daidai kuma sai ka goya da aiki na kwarai to ire-iren ka ne Allah ya ce yubaddilillahu sayyi'atihim hasanat Allah madaukin sarki zai markade miyagun ayyukan da suke su zama lada kun gano wannan da kyau ku amma in ba aiki na kware aikin ka ne kawai ka ci gaba da yi a baya na banna to wannan aikin ba zai taba zama na kirki ba kuna fahimtar wannan da kyau ku da wannan bayanin ne muke son ɗaliban ilimi ku fahimci hadisin annabi da ya ce al-islam ya ma qablahu musulunci na rushe duk wani tsayen da aka yi kafin a shige shi ko kafin a fahimce shi sharaɗin shine da ka shigo musulunci a hasanta ka kyautata ne ko ko da ka shigo musulunci ka ci gaba da munanawa kana abin da ka ga dama a baya to wancan tubanka na babu yi amfani ba mun gane wannan da kyau ko ko da yaro ne a gida ya laifi yau ya gobe ya jibi sai ya ji wa'azi sai ya je ya tuba amma tsalle-tsalle sai kuma ya rika aikata wannan laifin tuban baya da yi ba kenan abin da yake kan matan aure kenan a waye gari ta ce ta tuba daga laifuffukan da take a cikin gida to amma ya lalasaf kwana ɗaya kwana biyu kuma sai ta koma wannan shi ba haushe ke kira da tuban muzuru ta na baya bai ba in tana tunanin ta tuba ta kankare zunubin baya bar ta dasa wani sabo na bayan mana nan kuna fahimtar wannan da kyau ko shi sa ku fahimci wannan man hasana fil islam wanda ya kyautata a cikin musulunci lam yu'akhad bima kana amila fil jahiliya ba za a kama shi da laifuffukan abubuwan da ya aiwatar a jahiliya ba wa man asaa fil islam wanda ya munana a musulunci mun gano wannan da kyau ko ta wannan ukhiza za a kama shi bil awwal wal akhiri da laifin shi na farko da kuma laifin shi na ƙarshe shi sa kowa ya natsu wannan kuskuren da ya faru ga fir'auna kenan da Allah madaukin sarki ya tashi kama sai ya ce fa akhadahu khullahu na kalal akhirati wal ula sai Allah ya kama shi da ukuban farko da kuma ukuban ƙarshe kuna fahimtar wannan saboda tuban da ya ce yayi ba ta amfani ba ba wani aiki na kwarai da ta biyo baya kuma ya tuba a makare Allah madaukin sarki ya kiyaye wannan hadisi al al-bukhari da muslim ne suka fitar da shi al al-bukhari ya fitar da shi a kitabu istitabatul murtaddin a littafin da ke bayani akan cewa ana neman waɗanda suka yarda a tubar da su shi ne masu wazikai ko bar wannan abin da kuke ba daidai bane ku dawo ga turba babu ikmu man asharaka billahi wa qubatihi a ƙarƙashin babin mutumin da ya yi Allah shirka da kuma irin hukuban da Allah ya tanada zai wa mushrikai fi dunya wal akhirah duniyas da lahira domin lokacin da ka zama bawa mai sabo bawa mai bijire ma dokokin Allah to Allah madaukin sarki zai kuntata rayuwanka rayuwa ba ta zame maka cikin damuwa da kunci a bisa ƙaidan Allah da ya ce wa man a'arda an dhikri fa inna lahu ma'ishatan donka. shine za a ga rayuwa ba daɗi kullum cikin damuwa da kunci da ɗacin rai ɗan abin da bai ta kara kada ba saboda zuciyar taka a matsa take cikin duhu take a takura ta take abin da bai kamata ya dame ka ba sai ya dame ka sannan kuma rayuwa za ka rika samun da cikin tsanani komi malam babu sauki wannan ukuban duniya don gaida da bijirin Allah kenan a kiyama kuma Allah ya ce makaho za ka tashi shi ko duk mutumin da ya kyautata ya sami imani mai nagarta da ayyuka na kwarai Allah madaukin sarki ya ce namiji ne wannan ko mace yannahu hayatan tayyiba Allah zai rawar da wannan mutumi da daddiyar rayuwa a nan gidan duniya kuma ya ce ranar tashin alkiyama zai mai sakamako bi ahsani ma kanu ya amalon da mafi kyau na irin abubuwan da dama suka aikata a duniya shi yasa duk lokacin da kai wani mummuna abu ko to ka shirya mugun aiki da zai biyo ma baya Allah madaukin sarki ya karbi tuban mu ya tabbatar da digadigan makan ayyuka na kwarai ya sa duniya ta kyau lahira ta fi duniya kyau alimamul imam bukhari ya kawo wannan hadisi a juz'i na 12 lamba na 277 lamba hadisi na 6900 da 21 min tariqi sufiyan wa muslimun alimam muslim ma fitar da wannan hadisi fi kitabul iman a littafin da ke bayani akan imani babun hal yu'akhidhu bi a'malil jahiliya shin za a kawo mutum da zunubi na ayyukan da ya aiwatar na jahiliya ko ba za a kama shi ba ya kawo wannan hadisi a juz'in farko a lamba na 190 shafi na ɗari da ɗaya min tariki wake wakilahu ma sufiyan wa wake anil a'amash dukkanin waɗannan malamai sun yi ruwaya ne daga al'imamu al'amash bihi da wannan ruwaya ina fatan mun gane wannan da kyau kaga shi ko al'imamu barimi malamin shi ne muhammadu dan yusuf shi ko malamin sa al'imamu bukhari shine sufiyan da awake daga al'imam al'amash. Allah madaukin sarki ya samu dace malaiki akhbarana al-walid ibn al-madar ar-ramli an musarrat ibn ma'bad min bani al-haris ibn abi haram min lahm al-wadi أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله إنا كنا أهل جاهلية وإبادة أوثان ثان fa kunna naqtulul aulada wa kanat indibnatun li falamma ajabat wa kanat masruratan bidu'ai idza da'awtuha فدعوتها يوما فاتبعتني فمررت حتى أتيت بئرا من أهلي غير بعيد فأخذت بيدها فرددت بها في البئر وكان آخر أهدي بها an ta kula ya abata ya abata fabaka rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama hatta wa kafa dumu wa ainihi فقال له رجل من جلساء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحزنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال له كف fa innahu yas'alu amma sun thumma qala lahu a'id alayya hadithaka fa adahu fabaka hatta wa kaba dama'u min ainihi ala lihiyatihi thumma qala lahu inna allaha qad waba 'ala al-jahiliyyati ma amilu fasta'nifil amalaka wannan hadisi al-imam ad-darimi ya same shi daga alwali ɗan nabar arramliyu shi kuma daga samra ɗan ma'abadin min banil haris bin abi haramin min lahamin anil daga wani mutum mai suna wade ya ce anna rajulan atan nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wani mutum ne ya zo wajen annabi faƙala ya rasulallah da ya zo sai ce ya manzan Allah inna kunna ahala jahiliyatin mu mutane ne na jahiliya mutane ne da muka zauna a yanki na jahiliya wa ibadatu authanin da kuma botan gunki shine addininsu fa kunna naqtulul aulad sun kasance a jahiliyan nan bayan botan gunki da rayuwa irin ta dabbobi to suna kashe 'ya'yansu mata wa ibal mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat suna da wannan ɗabi'a na kashe 'ya'yansu wa indi ibnatulli li mutumin nan yace ya kasance yana da wata 'ya falamma ajabat yayin da 'yan nan ta zan budurwa wa kanat masruratan bidu'ai in ta ji na kirata to cikin farin ciki da annashuwa take a wannan rana iza da ha haka take so ma'ana ta shaƙu da uban tana jin daɗin ta ji ya kira ta don ta san alheri zai biyo bayan wannan kiran fada yau man ya ce ran sai na kira ta fatta ba'atni na ce ta zo mu ci sai ta ko ta bi shi tu hatta a taitu bi'iran ya ce haka na taida wannan yarinya har sai da na taho wata rijiya min ahali rijiyar unguwanmu gaira ba'idin ba nesa take da gidana ko unguwana ko mu ba fa khastu bi yadiha yace sai ya kama hannun wannan ya tashi faraddatu biha ila al-bi'ri sai kama ta zunduma ta cikin wannan rijiya irin ta sahara wanda gaba dubu albarka haka ya jefa wannan yar ta tafi sullullullullu kaddara kana tsaya ka jefa ta kaddara wannan yar ka san yadda take son kiran ubanta yadda ta shaƙu da ubanta balarabiya yar da bata ci ba bata sha ba bata taka ba bata baras ma kowa ba ya kama ta ya jefa ta a cikin rijiya wa kana akhira ahadi biha yace karshen abinda ji daga gare ta an ta kula ya ji kawai tana cewa ya abata ya abata kaga uban ne fa ci amananta uban ne zai hallaka ta amma saboda kaunan uban da yarda da amincin da take da shi gare shi kiran shi take cece ta mun gano wannan da kyau ko me tai laifin me ta kun gano wannan da kyau ko wannan akwai abin tausayi a cikin shi ƙur'ani ya ba mu labarin irin yadda suke kyaman mata da kyaman haihuwan 'ya'ya mata wai za bushira ahaduhum bil unfa dalla wajuhu muswaddan wa huwa kadhib a jahiliya duk lokacin da aka zo aka samu mutum a dandali ne ko a rumfan kasuwan shi ne ko a wajen sana'an shi ne ko a gonan shi ne aka yi mai bushara da cewa matan shi fa ta fi ya mace dalla wajuhu nan da nan sai kici-kici da fuskan shi wannan yinin da wannan makon da wannan watan gaba ɗaya ba za a ga annuri da annashuwa tare da shi ba muswaddan wa huwa kawai. sai ga ya kici-kici ya yi muni sai yana cikin damuwa da ya tashin hankali ya tawara minan nasu min su ima bushira bihi minan haka ba ga ya tawara minan yana wasan buya tare da jama'a sau da mummunan bisharar da aka yi mashi in an gan shi haka za ga ana bin shi ana mai ihu da gwalo ga wanda aka yi mai haihuwan ya mace Allah ce a yimsikuhu ala hunin shin zai riki wannan baiwa na Allah cikin wulakanci ne da wanda zai riki har ta girma har ya aurar da ita amma kuma duk haƙƙin da ya kamata uba ya ma ba zai mata ba kun gane wannan da kyau saboda ɗabi'un da matan ne suke da shi sai kuma suka sa masa karansa ne am yadussuhu fi ko ko zai je haƙa rami mai binne ta daranta duk ma wanda ya sa a ma ya hakumun tar da wannan hukunci da suke yi. to ɗabi'an da suke a jahiliya kenan Allah bai kwaci mata daga wannan bala'i ba sai da aka aiko zan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi shine gwagwarmayan kwatansu ya kashe wannan dokar sai tsara mata dokokin da ya kamata su rayu akai kuna fahimtar wannan da kyau amma a yau wai turawa kakanninsu ba suka yi wancan aikin kuma a yanzu a haka a kasashen su abin da suke ke mace a wajensu ba ta kai darajar fulawa da mutum zai tsinka da safe da yamma ta yaushe ya yare tsinko wata ba mace kowace ce ba ta da mutunci ba uwan shi ba ba kanwan shi ba ba yan shi ba ba matan shi ba ba budurwan shi ba ba ta da wata kima idan baturi don wannan kafirin ne zai komo da cewa zai gaya ma matan musulmi yadda ya kamata a ce ta gudanar da rayuwa kuma kalli yadda mata yanzu suka kiɗime wasu yanzu 'yan fafatakan 'yanci su ya kamata a ba su dama ya kamata a yi masa kaza su ai musulunci ya takura su sai yi maki addu'a Allah ne da ke zamanin jahiliya ki ga yadda zaki a aje ki a duniyan bala'in ta kaba kadai a sa ki a musiban saki na jahiliya a jefa ki a musiba da bala'i irin na eh, zahari a jahiliya da musiba na aure shi kanshi da kuma rayuwa irin wannan in aka lissafo bala'o'in da mutanen jahiliya suke ciki Allah ya kiyaye ka'idan ta kaba in mijinki ya mutu na farko da ba ki ci gadon ko kwabo ba kuma gadon ki za a ci za ki zauna za a miki aski za ki shekara ko wanka ba za ki yi ba mun gano wannan da kyau ko in aka lissafo bala'in da ake gudanarwa wajen takaban jahiliya ya kai bala'i uku fa a cikin takaba kaɗai shi sa mace in ta gama takaba inda za a kawo baki ko hancin jaki a sa'an matsi matsinta a riƙe jakin zai mutu sau da rukunan bala'i da su gama tattaruwa a wajen haka za ta zauna cikin wulaƙanci da ƙasƙanci a jahiliya in mace tana al'ada to bayan gari ake zuwa can a mata rumfa irin rumfan fulanin nan haka za ta zauna sai ta gama sannan ta dawo wannan ne addinin da yahudawa suka ɗauko wasu kuma ɓangaren a jahiliya ba ruwansu mace na biki ko tana haila suna mu'amalantanta na saduwa kamar yadda ba ta al'ada wannan mugun jahiliyar ne kiristoci suka ɗauko kuna fahimtar wannan da kyau da abubuwa iri-iri na fasikanci da fajirci mace ba a ba ta gado musulunci ce a ba ta mace ba a ba ta sadaki musulunci ce a ba ta mace ba a ɗauke ta a bakin komi bayan ta haihu musulunci ce a ɗauke ta bakin komi a yi mata sutura a yi ma 'ya'yan da sutura a girmamata mata a ciyar da ita abinci mai kyau mai daɗi a samun mata wajen zama a yi mata kaza a yi mata kaza wanda duk a jahiliya ba ba wannan amma sai zo sai su ce to ya ba za a ba ta gado daidai da namiji ba ba ubansu ɗaya ba sai a ce eh ai ita tana da wasu hidindumu da musulunci ce a yi mata akwai services da yawa da ba a ce a ma namiji ba ita an ce a yi mata na farko an ce a ba ta sadaki na biyu an ce mata wajen zama an ce a mata sutura a dauki matsayin kiwon lafiyanta cinta da shanta da komi an ce a mata namiji ba a ce a mai anan ba to wajen gado kuma sai aka ce a bashi rabi saboda namiji yana da waɗancan expenses da zai ma wata ya mace ita kuma wannan wani namijin zai mata to rabin sai cika a can ita kuma rabin sai a ciko mata a can ina fatan mun gane to amma da yake su kansu a jahiliyar suke rayuwa ba su ma san hikimin wannan ba kuna fahimtar wannan da ke ku shi yasa idan muka zo mu gabatar da hamshakiyan laccan da muka ce mu da za mu kalubalanci matan duniya da cewa musulunci ne ke bin su bashi a yau su biya za ka zo ka ji irin waɗannan abubuwan duk abu ɗaya aka bude sai ka ga wai anya mata ko sun san irin cin mutuncin da waɗannan turawa suke son su masu da suke ziga su ni wallah ban taɓa sha'awar mature ba kuma har in mutu ba zan yi sha'awar shi ba don bai da komin da zai sha'awar shi ne manzan Allah ya ishe ni jawa mun gano wannan da kyau ko mamman ya ishe mu ya isa baban kowa ba mai kyan halin shi sai fasiku sai wawa sai ko wanda bai bi addini daidai ba kai ka girma maka baka bugun dan kowa abadan baka jin farar jama'a taimaitar sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fabaka rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya fashe da kuka hatta wa kafa dam'u ainihi har sai da hawayen idan manzon Allah suka zubu فقال له رجل من جلساء رسول sallallahu alaihi wa عليه wa sallama sai wani mutum daga cikin waɗanda suke zaune a nan majalisin annabi sai ce a hazanta rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ka bakanta mu annabare ka tada mu annabare ka bata mu annabare fa qala lahu sai shi annabi ya ce mutumin kuffa da shi fa innahu yas'alu amma ahammahu yana tambayan abin da ya dame shi In thumma qala lahu sannan sai ya ce id alayya hadithaka maimaita man labarin nan da ka bani in ji fa'adahu ya ƙara maimaitawa fabaka annabi ya ƙara fashewa da kuka hatta wa kafa dam'u min ainihi har sai da hawaye suka kwararo a idan shi ala lihiyatihi suka zuba a kan gemun manzon Allah tun maƙara lahu sannan sai annabi ya ce inna allaha qad wada anil jahiliyyati amma amilu Allah madaukin sarki ya yafi duk abin da aka aikata a zamanin jahiliya fasta'nif amalaka yanzu ka fara sabon aiki kun gano wannan da kyau ko ka fara sabon aiki akwai hadisi da suka tabbata ingantattu don gane da gemu jama'a ashe manzon Allah yana da gemu ashe mutum ya zauna yana aske gemu yana daga cin al'amarin jahiliya aske gemu jahiliya ne kiyayya ne da siffar annabi kuma kyamar siffa ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi sa yana daga cikin ɗabi'an jahiliya ɗabi'an da ke nuna mutum ba mutumin kirki ba ne shi ne aska gemu ba abin da gemu ya maka ka rabu da shi kawai duk inda aka ce ka aski ko ka yanke kumba ko kai kaza an gaya maka an ce ka aske gashin hammata ka aske gashin mara amma kuma aka ce ka bar gemu ya kawar ka san an san abin da ake yi ba wani abin da gemu yake maka cin da ba kanka yake ni ban taba ganin mutumin da ya ce gemu ya mai nauyi ba kuna fahimtar wannan da kyau ko shi Allah san dalilin da ya sa ya baka gemu kuma ya san dalilin da ya sa annabin shi ce ka bar gemu ka ji tsoron Allah ka ji tsoron Allah akwai malamin da ya ba mu labari yake cewa akwai mutumin da yake ba shi labarin cewa a kullum ya kwanta bacci sai mafarkin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ana nan sai ya ga a mako sai mafarkin sau daya ana nan mafarki ya koma a wata sau daya yana nan sai in yi mafarkin sai a nuna mai gaman zan Allah can da ku kusa kusa suke ana nan in yi zo sai a ci yanzu yanzu nan manzan Allah ya bar nan daga nan ma sai ya dena to sai ci laifi ɗaya ne ka yi. shine farkon da ka fara samun ja baya ka daina wannan mafarkin da kake mai amfani da albarka shine ka fara kokkofe gemunka ne irin yadda 'yan iskan nan suke yi ga dai gemu ya bari amma sai je mai wani irin zirin gaza yana tattare shi yana dan kokkofe shi na wani aske shi na yan wani yanke yanke da wani sare sare da sassabe sassabe wannan haramun ne shi kanshi daidaitawa aka ce kai to daga nan ne sai fara ganin tseko sai fara rage yawan gemu yana datse shi sai fara nisa gare shi sai koma ya cire saji sai bar gemun kaɗai na ƙasa daga nan sai aka fara nuna mai ga annabi can yanzu ya bar nan ran da ya aske duka sai daina mabarkin kwata-kwata hukuba ɗaya ne saboda ya sauka daga siffan annabi wallahi ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah wani zai ci abin da ya sa yake cire gemu furfura ne fara zuwa mai ai furfura alheri ne nur ci haske ci ku ji tsoron Allah ku bar gemu kawai alheri ne mutunci ne gemu ka bari da kaye ne don Allah da kaunan manzon Allah lada za a rika baka wani malami ya ce hukuman da ake rubuta ma wanda ya aske gemu adadin har ya fi hukuman wanda yake fasikanci ma saboda daga ran da ka aske gemu ba za a daina rubuta maka zunubi ba har sai gemun ya fito a san wannan har sai ya fito amma wanda ya fasikanci yana gama an daina kenan sai dai zunubin nashi kuma shirgege kuna fahimtar wannan shi yasa ku ji tsoron Allah duk wani wanda yake aske gemu ya bari dan siffan annabi ne in kana kaunar annabi ka bari su kuma mutanen jahiliya ba ruwansu kaga annabi yayi kuka har sai da hawaye sauka akan gemu shi to ni na ganin in naji wannan kadai annabi na da gemu don kaunar annabi sai in bar gemu na kuma kaga inda shaidan ya biyo ma wasu mutane suna ihun cewa kaunan annabi begen annabi wane annabi waye annabi amma kalli su kowanne da asakken habayen da kasan obama ko george bush haban shi iri ɗaya da na goodluck da na obasanjo kuna fahimtar wannan da kyau ku ba wani a cikin su wanda ya kama da siffan yanda annabi yake ko malamansu ma suna kyamun koyi da malaman su saboda makirci na shaidan yanzu ka kalli shek ibrahim inyas a singali za a ganshi da gemu baka taba ganin Sheikh Ibrahim Yas da askakken gemu ba ko ka taba gani duk hoton da ba a yi shi da gemu yake da shi irin na Abubakar Gumi jama'a mun gano wannan da kyau ko in ka ga Sheikh Dahir Usman Bauchi da gemu yake da saje sosai fa gemu irin na gumi ina fatan mun gano wannan da kyau to amma mabiyansa fa sun aske gemu in an ganka da gemu sai a ce maka wai shege dan masara inna lillahi wa inna ilaihi raji yanzu dille gemu shege ne dan masara eh dille gemu shege ne dan masara to ko shegu suna da yawa kenan ku daina wannan abin da kuke yi kowa ya bar gemu a cikin ku gemu alheri ne gemu lokaci ne ke sawa yanzu waɗannan yaran kaga wani da gemu lokacin shi bai yi ba da lokacin shi ya ba sai ya zo wani yaro ne ya zo a gidansa an matsa mai wasu ya ci da gemu ubanka da gemu kai da gemu wannan rashin kunya har ina wane ne wane ne wane ne wane suka dame shi yawon sai da ka ce kwantar da hankalinka ran da suka kara tare ka za su yi maka wannan faɗan ka ce masu kaza kaza ka gaya mashi yana zuwa gida sai ce an rufe shi da fada sai koyi ba su ansa da cewa in na kin dame ni in cire gemu in cire gemu wannan gemun ba lokacin shi ne yayi ko a sai ka cire cin da ka sai ka girma sai ka sa shi to shikenan sai kira kanwan shi ce wannan ita ma tana aje kayan manya saboda inna da nono ke da nono ki cire shi mun gano wannan da ke ku ko da san take karama tana da ba ta da shi amma da ta kai tana da shi ko ba ta da shi ni ma san da nake karami ba na da shi da na kai fa ina da shi to in zan cire gemu saboda ubana na da shi to ita ma ta cire nono saboda uwanmu na da shi to kaga yaro mara kunya ko tashi da ba mutane waje ta gane lissafin ni ina fata mun gane wannan da kyau ta fahimta ta ci arithmetic din to yanzu sai aka bar shi daga to aka ce cire gemu zai ce to kuma shi ma to akwai wani jawabi a kasa kaga wannan ba daidai bane a raga dauko abubuwa ana faɗi wanda ya saba ma tunani kwata-kwata irin abin da shiɗanu suka biyo na kiristoci kenan kiristoci duk sun aska gemu amma an jima kuma sai ga mutum da cross wai shi mabiyin annabi isa sai ga annabi isa da gemu da doguwar riga shi kuma da askakken gemu da gajeruwar riga sai ga mahaifiyar annabi isa da suke cewa da hijabi da kaya irin na musulmi su kuma da 'yan guntawar riguna ga sunan kaga abin sai zama hubaddalan ladina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum yan bid'an nan sai suke daidai da irin yanda kiristoci suke ba su koyi da annabi isa ba su ba su koyi da malamansu ba har hoton shehu tijjani da ake da gemu ake yin shi ba kowa da gemu ake yin shi ba to ko ne ya kasa gane waye masu wahayin kasi gemu kuma kullum suna cewa suna koyi da annabi kuma duk cikin karatun duniya da za a karanta za a ce manzon Allah da gemu kuma ya ce a bar gemu to aske gemu jahiliya ne shi yasa duk wanda yake cikin mu yake da gemu yake askewa ka bari shine kai dai ba dan sanda ba ne ku gano nan da kyau ku da za ka ce dole an kallafa an matsa ofis an ce sai ka cire gemu kawai ka bar gemu ya sakata ya wala in kana neman farin jini ne jama'a ba a gemu ake neman farin jini yanzu ba wani zai cewa ai in ya bar gemu yan mata ba za su so shi ba ina ruwanka da yan mata za su so ka kudi za ka nema su ne maganin farin jini in duk jikin ka furfura ne kana da kudi magana ya kare waɗannan su ne sinadarin farin jini wani malami ya ce maka waga rubutu zai maka rabu da shege je ka nemi kudi wani ya baka kifir ya ce waje ka je ka sa ta ganka ka nemi kuɗi kawai ka sa riga mai kyau ka cin mai kyau ka sai mota mai kyau kai gida mai kyau kuma ka rika kyauta mai kyau to wannan shine asalin rukunnan farin jini ko da ƙarya suke yi ina fatan mun gano wannan da kyau in an dace ya ce kaga wannan to maganin farin jini ne ka sa mata a cikin atamfa ka bata a'a ba maganin bane atamfan ce ko baka sa maganin baka kai atamfan farin jini zai samu jawa kuna fahimtar wannan da kyau ku hatta irin wannan abubuwan da aka biyo wa mata aka yi zuwa ga jahiliya da annabi ya ce tiwala ne shirka ne sai a ce wai ga wani magani ki sha amma kuma da kaza ake ci ko da kifi rabu da maganin ci kazan ko kifin da abin da kike nema za ki samu asalin ba shi bane wancan tiwala ne tsafi ne shirka ne ke mushrika ce kenan don al'amarin jahiliya ku yi kokari ku bar shi shi yasa maganin gemu kakka dauki maganin gemu da wasa jama'a in Allah maka baiwan gemu ka bar shi wallahi alheri ne kisa na buga muku misali da inyas da dahir bauchi da tijjani duk da gemu suke in kuma gemu babu kyau to su aske nasu ko wasu aske ba za a iya aske masu ina fatan mun gano wannan da kyau dahir bauchi da yana da rai ku marmara ku je bauchi ku ce in gemu ba kyau to ka cire in ku gemu da kyau ka bar 'ya'yan mutane su bari ina fatan mun gano wannan da kyau in yas kuma aka je aka sa shi a kwamfuta za a iya cire gemu ina fatan mun gano wannan da kyau ba abin da ba za a iya ba don duk waɗannan rigunan da ake yin hoto da shi ya san ba shi yasa ba samu yake yi in an jima ana son a sami kayan yan kwallo billahi ladi ana shiga kwamfuta sai a same kwamfuta shi ɗanin abu ne ba abin da ba a iya yi to sai a cire gemu to amma ba ka taɓa ganin an yi shi ba gemu ba saboda gemu alheri ne to dan menene shi din ya bullo muku ta wani waje ya mai da ku cikin al'amarin jahiliya shi za kowa ya bar gemu in kuma Allah ya ka shagiri ka da gemu to sai ka hakura ina ta mun gano wannan da kyau kai kuma ba ka da shi ne in ka je kuma ka shafa mai ya fito to kuma a nan wajen sunan gemun ka bid'a kuma ina ta mun gano wannan da kyau sannan kuma akwai barazanan kansa zai kama wajen haka Allah yake son ya ganka ba gemu wani mutum ne mai irin wannan magana tun daga lokacin Allah ya taimake shi ya bar gemu yana aske gemu yana aske gemu na ci to kai bawan Allah baka gudun ka je lahira Allah madaukin sarki ya ba mala'ikun aljanna siffan ka da gemu zaka zo ka wuce hanyar nan in ka zo ba gemu ba su baka ba domin su ne gemu suka gani kai kuma mai askakken gemu ne kaga ba kai bane to kuma ba inda yake daukar rara sai wuta ta ce kullum take cewa hal min mazid baka taba jin aljanna ta ce hal min mazid ba ya tsaya yi nazari ce haka kuma fa zai iya yiwa na cire kai hankali <laughs> ba ta mun gano wannan ne don wa Allah ba da hoton ka da gemu to kai kuma ka je ba gemu to ya wa kai ka ba kai matsala jama'a nan muna fahimtar wannan shi yasa matasa ku bar gemu farin jini da za ku yi ko shi ne ku je ku yi karatu shi matashi ko bai da kudi in yana da karatu to zai shana kai karatun boko kai karatun addini kuma kai don Allah Allah ko ba ka da koko ba wani abu ka dai rika wanke kayan kana guga duk abin da kake nema za ka samu da iznin Allah kuma ka zama mutumin kirki to amma wallahi ba daidai ba ne abin da wasu ke yi Allah madaukin sarki ya sa mu dace wannan hadisi isnaduhu Ifun, isnadin shi mai rauni ne za mu zo mu ci wai idan aka ce isnaduhu dha'ifun ya raunta hadisin don isnadi daban hadisi kuma daban to akwai abubuwan da in sun faru a cikin isnadi suke kashe matani kuna fahimtar wannan da kyau ku idan wannan matani bai samu shahada ko mutaba'a ba ko kuma dama a baya mun ce zai magana menene mushahada ko menene mutaba'a da iznin Allah wannan isnadin hadisi da ifi ne malicin lam ya kharujuhu illa darimi ba wanda ya roto hadisin nan sai darimi ka na hanyar shi kenan kwaya daya to da ifi ne wa fi isnadihi wa di'in a cikin isnadin shi akwai wani mai suna wa din alal hafiz fi karib ibn hajarin ya faɗi a cikin littafin taqribut tahzib yace saduqun sayyi'ul hifzi ya ce sadukun mutumin kirki ne mai mummunan hadda ne amma waru ne bilkadar an zarge shi ya da na ƙadariya ba ƙadiriya masu bawa wanga ba su masu batattu ne amma wannan ƙadariya su ne annabi ya ce majusu hazihin umma su majusa wannan al'umma ne wa abu hatim abu hatim ya ce yi ƙorafu wa yi akwai abin da in ya ruwaito ake karba akwai abubuwan da in ya ruwaito ake watsi da shi wa qala jawza jami malam jawza jami yace wahil hadis ta hadisan da yake a masu rauni ne wala huwa illatun ukhra har ila yana da wata illa ala wahiyar irsal shi akwai irsali a cikin isnadin domin ku kalli isnadin yace akhbarana al-walid ibn nadar ar-rumli an maisara ibn ma'bad min bani al-haris ibn abi al-haram min lahan an al-wadim anna rajulan ata an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam ai wadim ba sahabi wani yace annabi ya ce ko an zo wajen annabi waye gaya mai cewa an zo wajen annabi sahabi ne ko to waye shi wannan shine irsali ku gano wannan da kyau ku kamar yadda bai kone ce wa mursalun minhu sahabiyyun saqat wa qul garibu marawa rawin faqat mursalin hadisi shine tabi'i ya ce annabi ya ce to wannan shine irsal to illa na bi bayan wadin to hadisi akwai illan irsali kuma a cikin shi kuma muslim ya ce al mursalu indana wa inda ahlul ilmi bil akhbar laysa bi hujja yace mursalin hadisi a wajenmu da duk wani malami wanda ya san hadisi masani to mursalin hadisi ba dalili ne hujja a kan shi ba allah maraukin sarki ya samu dace wannan hadisi za'ifi ne malice akhbarana haruna bin muawiya an ibrahim bin sulaiman almu'addibi an al'amash an mujahidin qala haddathani maulaya. أن أهله بعثوا معه بقدح فيه زبد ولبن إلى آلهتهم قال فمنعني أن آكل الزبد لمخافتها قال فجاء, فجاء كلب فأكل الزبد وشرب اللبن ثم بال على السنن وهو إنصاف ونائلة قال هارون كان الرجل في الجاهلية إذا سافر حمل معه أربعة أحجار ثلاثة لكدره والرابعة معبده ويربي كلبه ويقتل ولده wannan hadisi al-imamu darimi ya same shi daga harun dan mu'awiya shi kuma daga ibrahim ɗan suleiman al-mu'addib in ka gance al-mu'addib shi ne malami malami da yake tara mutane na karantar da su irin wannan a majalisi ko malami da yake karantar da ɗalibai a islamiyya an al'amash daga al'imam al'amash al-mujahidin kala daga mujahid ya ce haddathani maulawa ya ce na ne ban labari cewa an ahlahu cewa iyalan shi ne ba a so ma'aho bi kadahin suka aike shi da wani kwano ko tukunya fihi zubdun wa labanun a ciki an sa abinci da nono zubdun wani abinci ne irin nasu da suke ci ila alihatihim aka ce a jiya aji wajen gunki kasan suna wannan yanzu ma waɗanda ke bautan kabarurruka sukan kai kuɗi da dubino da turare da kayan abinci iri-iri a je a zuba waɗanda suke gadin kabarin ko suka asa wannan damfarar su kuma sai su fito an jima sai su wawashe to shi ne fama na'ani an akula zibda ha fatiha sai aka ce kar a sake kar ya sake ya ci wannan abincin domin abincin ya ba je na saraka ga gumaka ko gane wannan da ke ko abincin kuma ya cika aka ce ko tabawa kar ya sake yi marmari ya je ya aji qala fa jaa kalbun yana zuwa ya aje sai kare ya zo fa kala zubba ya cinye wannan abincin wa shariban labana kuma ya sha nona sun mabala ala salam ya hau kan gunkin yana gunkin fitsari <laughs> jawabin gwada wannan wannan shi ne an yi ba a yi ba wannan gunkin wa huwa isafun wa la'ila shi ne isaf wa la'ila gunki ne wanda suke bauta ma yana gefen teku ne mutanen jahiliya suna ba suna tawafi a wajen kuma suna daukan harama aikin hajjinsu a wajen ne da musulunci ya zo to sai suka kyamaci yin ibada irin wannan wajen cewa a cewai a wajen gunki ba jes su ɗauko harama to shi ne sai allah maraukin sarki ya hana su ina fatan mun gane wannan asalin inda suka kyamaci yin dawafi kenan ba bai na safawar marwa ba za mu zo mu tattauna wannan kitabul hajji ai magana sosai a ɗauko waɗannan ayoyin a tattauna allah ya sa mu dace isaf wa na'ila ma da ce huma min jumlatil asnam gumaka ne allati kanu ya abuduna hafil jahiliya wanda mutanen jahiliya suka kasance suna bauta musu ma isafun bunu baghi wa na'ila binti dik asalin sunan gumakan kenan min jurhum gumaka ne wanda kabilan jirhum daga cikin asalin larabawan yaman suke bauta ma fawaka isafun ala na'ila ana nan sai isa bai tinsiri sai fada ma na'ila fil ka'aba kun gano wannan da kyau ko to bari ku ci haka mutane suke gaya ma yara wajen abin nan amma ba fassaran ba kenan su gumaka ne guda biyu asalinsu amma ba gumaka ba ne mutane ne aikin da suka saba yi shine suna aikin kula da ka'aba ne suna share-share da sauransu ɗayan namiji ne shine isab ɗan bagi irin kuma ɗayan mace ce sunanta na'ila erdik ana nan da ƙafa ya ɗauke sai kira ta sai suka shiga cikin ka'aba sai ya zina da ita mun gano wannan da kyau ko fama famasa homallahu ne to shine sai allah mai da su duwatsu guda biyu sai aka dauke su aka je aka aje kuma sai a koma ana bauta ma mazinata kenan kaga rashin kan gadon kafiri ko to wannan shine asalin sai zamanto a can suke ɗauko haraman aikin hajjinsu kuma suna ɗawafi a wajen suna bauta musu so tarihi yayi tsawo har ma sai aka manta tsiyan da suka je suka yi a wajen sai aka ɗauka wasu mutanen alheri ne cin da aka ka tsince su kuna fahimtar wannan da kyau ku shi ne yin sa cewa an ga wani ruwa na bulbulowa a wani waje ko wata bara ta fada wata rijiya ko wani abin da ya kama da haka wai alheri ne karama ne ruwan bagaja ne ruwan alkausar ne ruwan wane ne sai mutane zai su tasha ko a ta sassakan bishiya ko abin da ya kama da haka duk wannan amurul jahiliya ne allah shi kiyaye to shi ne sai ke cewa kanar rajul fil jahiliya iba safara to a jahiliya in mutum zai yi tafiya hamala ma'ahu arba'ata ahjarin sai ɗibi duwatsu guda hudu falafatan liqidrihi uku to murahun daban nan murhu murhu ne tara ku ne ne na murhu zai ɗaya nan ɗaya sai sa tukunyan shi sa wuta ya dafa abinci ka ji amfanin duwatsu uku jama'a in ba mutumin jahiliya ba kai inda za ka je ba dutsen da za ka yi murhu to amma dai mutane da suke rayuwa a cikin sahara mai yiwa nemo dutsen zai mai wahala ina ba ta mun gano min da kyau warrabi'a dutse na hudu kuma ya abuduhu zai tafi yana bauta mashi ne wa rabbi kalbahu za ga mutumin jahiliya yana kiwon karen shi kiwo na hakika ka taba mai kare ka tabo bala'i don idan mutanen wata kabila suka kashe masa kare to za a iya shekara ɗari ana yanki akan wannan karen amma wa ya katulu waladahu amma kuma zai iya kashe ɗan shi yanzu wannan ba shine bature ba <laughs> jama'a mun gano da kyau ya kori ɗan a gida amma yana kiwon karen shi ya bar wasiya kar a ba ɗan ko kobo amma ya bar wasiya a ba karen shi wannan ba shine bature ba jama'a har akwai wani abin sha'awa ne gare su mutanen jahiliya ne kuma wannan rayuwar jahiliya shine waɗannan fitsararrun a yau suke kokarin rayawa kuma ina fatan mun gano wannan da kyau Allah ya tsare mana mu wannan hadithi da makaranta harun dan mu'awiya ya rawaito shi ce sadukun mutumin kirki ne wa ibrahim bin suleiman sadukun yughrabu mutumin kirki ne amma kuma akwai abubuwa da yake ruwaitowa baki kaza fi taqrib haka aka bayana cikin at-taqrib at-ta'zib wa qissatu isaf wa na'ila wa masakhi ma fil ka'aba turaji ibn hisham bisira ya ce wannan cikakken tarihin su mun taɓa yin shi ana ku je ku karanta littafin sira na ibn hisham juz'in farko shafi na 85 bi taqiqina malai ce da taqiqin da muka yi ma littafin sira na ibn hisham dan akwai yan abubuwa da sai an dan yi magana akan sa ciki Allah madaukin sarki ya samu dace to kun ji wannan shine mutumin jahiliya abin da ya kamata ya kula ba shi haƙƙi ba shi yake kulawa yake ba shi haƙƙi ba to kuma wannan rayuwar ne ake sa al'ummar musulmi su yi switchin daga wanda annabi ya dora su su koma baya domin komawa cikin al'amarin jahiliya jama'a komawa baya ne Allah shi kiyaye malai ce haddathana mujahid ibn musa haddathana rayhan huwa ibn sa'id as-sami haddathana abbad huwa ibn mansur an abi raja'in qala kunna fil jahiliyyati a asabna hajaran hasanan abadnahu wa in lam yusib hajaran jama'ana kuthbatan min ramlin thumma ji'na bin naqati safiyyin فتفاج عليها فنحلبها على الكثبة حتى نرويها ثم نعبد تلك الكثبة ما أقمنا بذلك المكان qala abu muhammad as-safiyu al alban wannan hadisi al-imam ad-darimi ya same shi daga mujahid dan musa ne yace haddathana rihan shine dan sa'id as-sami yace haddathana abbad shine dan mansur an abi raja'in qala kunna fil jahiliya yace su sun kasance a jahiliya idza asabna hajaran hasanan in suka samu dutse sili-sili mai ban sha'awa a badinawo kawai sai su koma bauta mashi mun gano wannan yau ba shi ne irin wannan shigantakan da waɗannan sufayen suke yi ba yanzu wata shekara fa a kano za a tafi irin waliyan nan da ake zuwa wani kawai ya ɗan kwanta a wani waje yana ma aka ce lafiya ya ce wallahi wali barazumi ya ce wai in ya mutu ba wanda zai gane kabarin shi sai wali ɗan uwan shi shikenan sai aka koma aka kewaye wannan wajen wajen wali barazini an koma kuma aka ci gaba da ziyara gidan wannan mutumin don shi waliyi ne kaga ba kan garo duk abin da ya sabo sai mai da shi addini haka aka kewaye waje wajen wali dan bunsuru ne duk inda ake kaduwa ga irin wannan shigantakan babu shi to wali ko dan akuya ne ina romu da shi yaje ba Allah kawai mu ma za mu ba Allah a namu wajen kawai duk abu sabo in ya zo mutane sun rudu an batar da su an ci kudin su yanzu ga kwanan nan fa aka zo da wata bida wai ana zaune sai ce na gan shi wai ka gama waya ga in yasa a bango wai a bango ana ta mamaki wai wallahi a bango a gan shi ki ka taba ganin in ba wali yake gani a bango ci a mita ma ana ganin shi a bango wai kuma har ya ma fi na in yasa kiliya to ganin mutum a an karama ne to sai ai wali a mita bata dai to a bakin in nan ka ake ganin shi koko a bango ka je salma ka gani ana kunna ba ga yi ta a bango ina fata mun gane wannan da kyau kawai a rika zuwa mutane da abubuwan da ya kamata a ce hankalinsu ya karyata shi to ga shi a jahiliya suka tsinci dutse kawai mai kyau sai su koma bauta mashi wa mai yusib hajaran na kuthbatan min ramlin in ba su samu dutsen ba sai su tara tarin yashi sun maji ina bin naqati safi sai zo da wata raƙuma mai cikakkiyar hantsa fatafaju alaiha su tsere shi a kan wannan yashin fa sai su matsi nonon alal kuthba su zuba a kan wannan yashi din hatta maruya a sai sun jika wannan yashin gabaɗe da nonon sun manna abu tilkal ya yace sai su koma suna bauta ma wannan tarin yashin ma kamna bi zalikal makan tsawon zamansu a wannan wajen qala abu muhammad abu muhammad ya ce asafiyu alkakuratul alban ita ce dabba mai yawan hantsa kun gano wannan da kyau ku kawai duk wani abu sabo yi sai a bar tsohon haka suke in yayi ne su wanda wannan ba daidai ba ne ina ta mun gano wannan da kyau wannan ba daidai ba ne kuskure ne ya kamata mutane su bari a jahiliya haka suke annabi ya zo su yi watsi da wannan su yi rushe shi su yi ruguje shi sai ba daidai ba ne in allah madaukin sarki ya kai karatu na gaba za mu zo mu waiwaye adon tafiya akan wannan babin da sakonnin da babin ke ɗauke da shi kafin mu shiga cikin sabon babi kun gano wannan da kyau ko Allah ya tsare mana imaninmu za mu saurara a nan sai in Allah madaukin sarki ya raya mu karatun da zai biyo bayan wannan sai mu zo mu dasa daga inda mu kwana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum